وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار وهو حديثي مرفوئي محفوظ وكل ضلالة في النار هذه الكلمات وهذه كما أنت صحيح نعم مسألة أم مسائل ko mafuza ce ake yana ce ko mafuza ce eh wa kullu dalalatin fi nar kama hafuzun an nabi sallallahu alaihi wa sallam bal huwa mawqufun ala umar bin khattab نعم مسألة دلالة المنطوق فيما ألقى حكم به أربعة فحكك إذ لفظه نفس جلاء أو مجمل zahirun ظاهر رجح أو مؤول ما ليش قالت مسألة har yanzu muna kan ittidafu bilala, ko kun ga yadda aka kwararo babin ya nuna tabbata kan ittidafu bilala na kuma ganin sosai wanda kamar yadda muka yi ta ji su ne daga cin asbab da ke kawo malamai su rinka fahimtar nassofin rungunsa sannan lura da ƙara'in da marajiha shi zai sa idan an yi manassi fahimta na kuskure ta gane ƙara idan kuma masa fahimta wanda yake marju sai bayyana maka kodi ɗaya ne kuskuren fahimta ta ga tun farko da matsala amma aka ce marju kenan fahimtan daidai ne za a iya wannan fahimta daidai marju Allah ta'ala shi taimake ya ce dilalatul mantuq fi ma ulliqa hukumin bihi arba'at ainihin dilalatul mantuq ko dan su hukunce hukunce arba'atun guda hudu ainihin ulliqa da aka alakanta su da shi malai ce fa haqqika ai fa haqqik sadaka nan kalmar kallahu ka fahimci waɗannan matsalolin guda hudu kai ta hakikin mun gane wannan dilalatul mantuqa ko ɗan su kunce kunce guda hudu da suke da alaka da shi to ka fahimci wannan abubuwan guda hudu da kyau if me yasa domin lafazin mantuq nafsun ko da ya zamanto nafsun ne jala wanda ya bayyana bi ma'ana dalatul mantuq zai iya zamanto nafsun jaliyun aw mujmal ko kuma ya zamanto dalatul mantuq din lafazi ne mujmal au zahirin ko kuma ya zamanto dalalatin mantuk da shine zahirin abin da nan yake magana rujjih wanda shi ake rinjarawa akan mu'awwal ila muna fahimta au mu'awwalin ko kuma a ga zahirin lafazin amma anan mu'awwal ake rinjarwa bi qarinatin tudullu ala zalik kenan dalalatul mantuq zai iya zamantowa nassun zai iya zamantowa mujmal zai iya zamantowa zahir zai iya zamantowa ne أول وأن في أبواب لا لا مالك يجي وسند على قال جلالة المنطوق كفن تفيدك النص يجي فاللفظ إن لم يحتمل بالوضع إلا لواحد فالنص انقطعي فلا اعتراض فيه من دلالتي وقد يجي من قادهم مقالتي حديث فليقتله طبعا نص والحنفيون ثلاثا قصوا لكون راويه ثلاثا يفتي ولم يأملوا بما أتى عن ثبت لكنه نص في الانتهاء إليه للقصر عليه الجائي كقوله خمس فوات إن فلا يدل نفس النفي زيدا زيدا مجملا أي من مسجلا يتفلف هذا لفظي إن لم يحتمل بالوضع إلا لواحد idan wada in lafazin yadda ginin kalmar take ba za su iya ɗaukan wata ma'ana ba sai ƙwara ɗaya mun fahimci wannan fanassin to ana kiran shi nassin qat'iyyin za a ce ai wannan hadisin nassi ne fil ba. kai sai ka ɗauka na nufin ai hadisi ne ai nassin qur'ani ko nassin hadisi shi kuma usuli ba abin da yake nufi ba kenan nassin ne ilbabu ma'ana ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai wannan idan muna fahimta an ka ce maka hadal hadis nassin ne ilbabu ma'ana an ka kalli lafazin hadisin ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai wannan da aka faɗi sai ce nassin ne ilbabu to idan har abin nan ya zama to haka na fala akira da fihi min jalalati to anan wajen babu wani itiraz min jalalati ay min jihati jalala saboda ba zai ɗauki wani ma'ana ba sai wani an ce a yi sallan su ba hira ka a biyu sai ka ce to zai iya ɗauka a kan uku ne aka ce biyu misali an gane wannan ya ce to in dai min jihati dilala ne ba zai ɗauki wani itirazi ba sai dai wa qad yaji min qadihin maqalata hakika zai iya cewa kuma magana za ta iya cewa min qadihin idan akwai wani nassin daban ba shi ba amma dai ba min jihati dalala a iya samun itirazi akan wannan nasin amma ta wani nasi da zai iya cewa qadihun ne ga wani idan ba gane ba sai ce hadithu falyatilhu sab'an hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza walaga kalbu fi la yahdikum falyatilhu sab'an ko yace wannan nasi ne ko zai ɗaukan shida a ce bakwai ka fahimci ana nufin biyar ne misali ko takwas ake nufi walhanafiyun amma hanafiyun salatan khassu ay khassun nas bi salatin yadda takfifin wannan bi salatin ta nufin bai mafumin lafzi likauni rawihi salatin yufci kaji saboda abu hurairu yana ba da fatawa da uku da haka nan sun falarfil husab an nassin ne ba za su ɗauki wani abu in ba bakwai ɗin ba sai suka ce to amma shi wanda ya rawaito hadisin ya ce a wanke su uku saboda haka mu hujja kaga ba min jihati dalala ne suka saba sai dai wani abu ne kharij da suke ganin shi a matsayin da ya sa suka saba yanzu an gane nasi ko don haka nan ya sa lam ya amalu mai ma'asa min sabati da fi aiki da wannan da ya zo daga ainihin asiqat al-asbas ba mun fahimci wannan lakin na hunasun filin tihai ilaihi da kasur alaihi tihai suka ce mun ji nassi na filin tihai ilaihi cewa kurewa kada ya wuce bakwai bal kasuru amma bai nuna cewa kada wanke kasa da bakwai ba kamar yadda ya zo alaihi jiya mun gane ba kamar yadda ya zo ne suka kawo wancan na na abu hurairah so da haka wannan nasin ya nuna cewa za a iya yi bai kai ba kuma tun ga abu hurairah shi su uku yake so da haka wannan bakwai din a nasi ne akan tikewa matuƙa bakwai mun fahimci wannan amma ba bimadulolin lafzi ne ya nuna haka nan ba wancan asalin na abu hurairah suka yi hujja da shi sai suka ce ka kaulihi idan ba ku yadda da mu bayan jiha na fiya suka ce kamar hadisin da ya ce kamsu fawasikin ko yi ƙuta na fi hillu wal ko to fala yadda da nassan naftan na fi zidin musdala yanzu shi ke nan biyar kawai kun gani yanzu <laughs> akwai waɗansu abu hamsin ko miyar da kulluhun na Ila mun fahimta to yanzu ya nuna cewa babu ƙari akan waɗannan biyar ɗin shi kenan sun tsaye akan mene cikin waɗannan guda biyar ɗin akwai algurab ko akwai mene alfara akwai mene alhida akwai mene akwai al'akarab da ya uwata an gane wannan to abin da ba waɗannan biyar ɗin ba wanda su ma suna cutarwa irin nasu ko wanda ya ɗera ma an ba ta rama su kashe shi to abin da ya fi shi cutarwa ba zai shiga ba kenan kila muna fahimta suka ce to kun ji itirabin da suke su ce to amma wa fassalar ba'adu bi zikiri hil adad bi hukumi nafsihi ka tsadan lam yazid aw muta'allaqu lahu ka san fi qawasiqin fa hukmuhu bil aksi amma wa fassalar ba'adu wasu malaman suka ce in mm, ba haka ba ne? sun yi bayani bi zikirhi ɗin inda aka ambaci ainihin adadi fil hukumi nafsihi idan ya zamanto wannan hukunci yana komawa ga ainihin wancan ma'adud din ne ka sab'in kamar falyaksu sab'an din nan kaga umarni da al-ghasl din aka kididdige shi ko yace to lam zai" ba zai yi alƙari akai ba saboda hukuncin kai tsaye ya shafi adadin aw muta'allaqun lahu idan ko a'a hukuncin ba shi bane sai dai yana da alaka ne da shi yana alaka ne da hukuncin ko suna da alaka ne da kididdiga ka khamsu fawasikin din nan idan kalli khamsu min da kulluhunna fawasik kaga fusuk din daban adadin daban kila muna fahimta kace to fa bil aksi to hukuncin shi aka san wannan zai iya karban ƙari saboda tun da an faɗi illar hukuncin shine alfusufu, kenan aka samu wanda ya tarayya da su a hukuncin adadin zai iya karuwa amma can ko hukuncin akan adadin yake don haka nan ba za a kare akan wancan mun fahimci wannan قال ثلاثة لك الخيار مثل لمن ازيد من من يختار قلنا نعم في إذ به ورد لا في اختيار للمبيء لا يحج وقوله <laughs> جل فإما من نص على التخير فيما قلنا والحنفي بغاية مجهولة أين فيه فيه نكون من وجه بين فاحتمالها أقبولا جوابنا أئمة التفسير رووا بعيسى فقد الكفر ya ce ƙal salafatun lakal khiyar akwai waɗansu abubuwa guda uku da kake da menene zaɓi na tsawon kwanaki uku mun fahimci wannan nassin nassi na liman izid ga ainihin hana ƙarin kwana man ya ga wanda aka ba su yari tun ya je ya ciniki sai ta wannan abin da ya kai yana da aibin da shari'a ta tabbatar maka da khiyar mun fahimci wannan to kada ya wuce kwana uku in ya wuce kwana uku ba za ka karɓa ba garanci kenan ko na muka ce na'am eh wannan maganan kada ya wuce kwana uku haka yake amma ta ba ne a inda ya zamanto cinikin an an sa an abin nan akwai khiyana ne a ciki ka'inci ne ya zama to sabab na khiyar iz domin bihi da shi ne warad wannan nasin ya zo lafis ciyar lilmaji ba wai dukkan ciniki ne wanda khiyari ya tabbata aka kayyade shi da wannan guda uku ba ah, abin da mala yake nufi shine ah, wancan hadisin da yake cewa la khilala ko idan ka yi ciniki wani mutum shi a kamar da nasin hadisin ya zo shi duk ya dai ciniki ana buga mishi kace to daga yanzu an kaje kace la khilafa na ba ka kwana uku mun fahimci wannan to yanzu wannan hadisin ya nuna cewa duk wani matsala na khiyari za a kiyasin shi akan wannan hadisin sai ya zamanto in dai ciniki ne na khiyari matukar ya wuce kwana uku ba ka da khiyari ko ko zai taɓa a kansa shi ne sai ce e mun yadda amma nassi ne akan cinikin da ya zamanto akwai ruɗi ne a ciki mun fahimci wannan amma cinikin da ya zamanto ba wai ruɗi ne a ciki ba sai dai wata aibi ce ko wani dalili da ya sababar da wannan khiyar din ta yiwu za ka iya wuce kwana uku ba ka gane ba mun fahimci wannan so ba kayyade maka ba amma wannan ga da ya taso to wannan kwana uku ya isa mutum ya zamanto ya gane ya samu matsaya a kan tabbatar da tunicin ko kuma san gashi ila muna fahimta ya ce amma idan sauran babin ciniki ne to ba za a yi taƙaidin shi da kwana uku ba sai dai ya zamanto uruf na mu'amalan wannan kayan ila muna fahimta ya zama to ya iyakance shi amma ciniki irin wannan da ka dawo ma zaka iya gane cewa kana tuntuɓan ɗaya biyu zaka iya gane an yi gare ka ko ba a buga maka ba don baka dama na kwana uku kenan suna nuna cewa wancan illar ba za ta zama ta muta'addiyatin ila kulli bai'in an gane ya sabutu fihi al-khiyar ba tunda da akwai sabani akan illa to kenan ba za ta zama ta ƙetare zuwa wani amma in dai ciniki ne wanda illanta ya zo iri ɗaya da wannan to ya ɗanka kwana uku ne ila mana fahimta sai suka ce misali da za su ƙara malikiya misali da za su ƙara kara wannan dalilin nasu shine fa qawluhu jalla inda Allah ta'ala ya faɗa ce fa in ma mannan wa in imma fida'an ko yace ce nassin nassun fi ma kuma nassi ne aka ba imamul musulmi mun fahimci wannan na zaɓi imaman nan ko imma fida don iyakance ko ce ba iyakance ba don haka nan siyar babu wani iyaka kawai ursu ne zai iyakance shi an gane wannan amma wal hanafi ba hanafi yace ina ai wannan bigaya ai wannan muqayyadin bigaya sai bigaya ne majhula ai majhulatul gai ina jin majhulatul gaya ne ake nufi da haka nan ha a kabula ko akwai ihtimal mana ihtimalin wannan gayan majhul din abu ne wanda yake muhtami don haka nan akwai shubuha a ciki kace wannan nasin babu ah, babu taqayyidi a ciki kai hujja da shi kace abin da yake akwai aka ba ta siyar ya nuna cewa babu iyaka ba hanafi ya ce mana akwai iyaka imaman nan wa sai dan akwai gaya sai dai gaya ne majhula to abin da yake majhul an ce ina an ce ka nuna shi zaka nuna shi an gane wannan jawabu na mu kuma amsan da muka ba shi mu maliki ya ce a'immatu tafsir malaman tafsiri rawo sun fassara shi da imma mannan wa sai dan har zuwa yaushe wannan hukuncin zai kare bi isa ai bi zuhuri isa ibn maryam abi faqad al kufri ko kuma daga nan matukar ana kafirci to wannan khiyar din nana a lokacin da aka ce kowa ya zama musulmi to lokacin ne gayan ta tike <laughs> to don haka ne kaga kenan wannan khiyar din da aka bada ya zan ce ah, ciniki inda akwai khiyar magana ka kaide shi da kwana uku bai amma inda da idan muka kalli fuskokin guda biyu za mu ga cewa duka kowanne akwai abin dubawa a ciki ya fi sauki a kiyasin shi kan wancan kwana ukun da bar shaka na abu an gane wannan idan ba haka ba zai zamanto mai cinikin kaya don ka sayar ma mutum da kaya duk san da ya ga dama ko nan da wasu ne zai iya dawo maka da ke kaga urf ma ba zai karɓi wannan an gane wannan ah, sai dai kawai idan ya zamanto cinikin ya saba da irin wancan kamar yadda nake ta tawa urf wani abin da ka siya da kuma mu'amalantan irin waɗannan kayan shi zai ta kayyadinka kamar yanzu ga wani za akwai inda ka je ka sai ka za ga an manna maka ko garanti shekara ɗaya ko wata kaza ko makamancin haka ila muna fahimta so to akwai irin wani kuma ana samun matsalar kake za a canza mata ko kullu ma ata bi shar'i to sai ce mene menene kal hirzi fa bil ihtidi oke wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi shar'i kal urfi eh, kal hirzi fa bil urfi ihtidi dukkan abin da nasi ya zo da hukuncinsa sai dai ko bai zo da iyakancewansa ba kamar misali alhizu sharaɗi ne na wanda ya ɗauki abu in za a yanke masa hannu idan ya ɗauka ba hirzu ba ne to yanzu a hore shi ne na yayi laifi mun fahimci wannan to menene hirzu ina ne hirzu shari'a ba ta iyakance shi ba so uruf na al'umma shi ke kiyaye menene hirzu an gane tun ya bar motarsa a kofar gidansa sai aka zo aka yi masa ɓanna to kofar gidan shi hirdi ne a ya danganta da yadda kofar gidan shi kyau kun fahimci magana ya danganta da yanayin inda gidan yake akwai inda idan ka bai shi a kofar ya zaci ba halabaci ne ya ɗauke ka ko ba haka ba mota ba wai mashin ba wani bawan Allah ya ce mun ya fito da asuba wata rana kawai sai yana buɗe kofar ganin sai ya gama shi sun shashar nan ya bata ce sun ji gaba da faɗi <laughs> da rana a wajen da rana tsaka a wajen ga wajen nan ga matsalaci sun shiga matsalaci aka ɗauke mashin a wajen da rana suna matsalaci aka ɗauke amma ta kwana ƙofar gidan ya fito da asuba ya gaci <laughs> da zurji gaba ya faɗi to hal wannan khilaf ne malam ya kawo mana domin ya mana ƙarin gani dangane da abin da ya shafi abu idan ya zo ma'adud shin nasi ne a babin koko wani abu zai iya shigansa kun ga ƙara'in ainihin kharija suna iya shigansa su yi ta ko ko kuma su su dan wasu a shi haka wallahu alam mas'alatin ko wa qad yakuna al-lafzu bil qara'ini nasan wa bi siyaqi lit-ta'ayyin أصابنا قالوا فبيع الرطب بالتمر لا يجوز من قول النبي بعد سؤال نقصه فلا إذن فكان نفسا بالذي به اقترن وقائل كالحنفي يحتمل معنى فلا بأس بعيد المحتمل سيتشي وقد يكون اللفظ بالقرائن نصا wata rana zai iya zamantowa lafazin shi idan ka kalle shi bai nafsihi ba nafsi ba an gano wannan amma waɗansu ƙara'in sai sa ya zama nafsi tun da aka san inda muka fito asalin shi nassi ne qara'in ta da shi daga nassi to zai iya zamantowa shi nassin asalin lafazin bi nassihi ba nassi ba ne amma qara'in ta ya zama nassi an gane wa bi siyaq wata rana kuma siyaqin magana shine zai zaman to litta ayyin ya to wata matsala kwaya ɗaya ta ce mutu ayyana a kan shi ta ga zama nassi a kan shi kenan yaƙi ne ya sa ina misali ya ce ashabuna malikiyun ƙalu suka ce fa bai'u rutsau da tamri la yajuz Siyan cinikin ɗanyen dabino da busasshe bai halatta wa min ƙaunin nabi sallallahu alaihi an gane ba da su'alihi ba da su'alin na kusanihi saboda eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ah, menene ah, na nabi su an baɗa rutsa biliyabis ko sai suka kamar sahabbai abin ya ɗan ba su mamaki saboda abu ne wanda ke an saba har ma ya zama jiki ma an gane wannan annabi sallallahu alaihi ya zo ya hana so sai suka ɗan yi mamaki sai ya tambaye su ya ce yanzu misali wancan ɗanyen da zai bushe zai na ƙasa ma'ana yawan shi zai rabu suka ce eh gaskiya zai rabu ya ce fala'iza an gane? fala'izan to fala'izan fala ya juzu izan koko fala ba sa izan <laughs> an gane wannan A ah, wane ne zai ɗauka to shi ne ya ce mu ashabu na abin da ya samu ka ce haramun ke saboda ka kalli siyaƙin sai da ya tambaya shi kuma ba hanafi ya ce zai ɗaukan fara ba a ta'ai izan A kuna mamaki ne yanzu misali na san cewa ɗanyen dabino a misali tiya ashirin in ya bushe zai bani tiya goma sha takwas sai ka zo min da ɗanye zan baka busasshe ka kun gusashe cewa nawa zan baka yana fara ba a sa izan so da mufadala ake kauce ma ku kalli hadisin jawaz na takhari ko annan sallah sai ce ku kalle shi ku ta kharis ɗin shi ko sai ku karɓi ainihin mene busasshen shi tamra idan aka kalla wannan ah, idan ya bushe zai iya bada kaza sai ce to wannan kiman za ku karɓa amma sai ce fa da usul kuɗin rage sulisin shi in case saboda a iya samu ya zama to ya ɗan ƙaru ko ya ɗan rabu kenan ashe akwai takharis a ciki kenan fala izan fala ba a sa izan ke nuna shari'a ta zo da halittun ta ka zu danyen mata busai shi ah, ai ga bai'ul araya ko shine bai'ul radib ne bane yabi wanda Allah ya sauki akan shi shi nafsu shay amma matakar bai wuce abu biyar ba kenan fala ba ta ihu na ji yi shirye to yanzu ya ɗaukan fala ba a sa izan kuma zai ɗaukan fala ya juzu izan ko ko fala ya juzun da kaɗai zai ɗauka Thank <laughs> you. shi sa ya ce wa ƙa'ilun kalhanafi ya tamilu ma'anar fala ba'asa ya ce bu'aidar muhtami ya ce kai ɗaukar shi a fala ba'asa ya ce e abu ne amma dai ba'idin saboda siyaƙin saboda siyaƙin yana so ya musu bayanin illan harin hani ya yi ai suka ɗan wannan sai ce a ah, to kuna ganin an wannan ya buce ba zai ragu ba sai ce kenan a'a saboda haka siyaƙin yana nufin kenan a'a kenan ba za a yi ba ke to siyakin ne zai hana ɗauki wancan amma an duba ƙara'in ba zai hana ba mun fahimci wannan so kun ga yadda fukaha suke yi <laughs> abin da kake yana shi aka fara baka aka fara kare shi sai baka mamaki haka ne ko ba haka <laughs> wa mahtimaluhu garibun nadiru yulhaqu bin nafsi dalilin nasiru wa mahtimaluhu abinda ya zamanto ihtimalin wannan ma'anan garib abu ne ba sai bai ba nadir jefi jefi ake samun shi bin an gane to ana da riskar da wannan linnas bin da nas yace wannan dalilin nasir dalilin zai ce na ga maka da gaske kalma ce ga ma'anarta amma kuma wata rana jefi jefi ka ɗauki wancan ma'anar to kasancewan wancan sai nazar take ɗaukan wancan to wannan ya zama to dare ne nasi a wannan babin kasancewan wannan nadir ke ɗaukan wancan ma'anar an gane dalilin da zai taimaka maka wajen ɗaukar shi a matsayin nasi a wannan ma'ana kamar yanzu na ce kai ga waya can mi komin sai a yanzu wanda zai ɗauko wani wayan wuta wanda ma zai tunani wata wayar wuta ko wayan keke ko na mashin ko wani abu wace waya za ta zo maka iri kiri yanzu wannan shine ya to in an ce waya nadir ne daga wata ake nufi sai ya ce wayan shi ta bata ashe <laughs> wayar rediyo ne kowayen kowayen caca a je jige sai da kuka yi salati zai ce kuka ni fa wayan abin da nake ni na siyo caja ne haka na fitilla to wayan cajin fitilla na ne ya bata ban gashi ba shi rike ta ne ba to abin da ya zama to ihtimalin shi garibun nadir to dalili ne nasa da zai ce maka makan an yi talakin shi zaman to nasi a ɗaya ba ina misali للشافعي قراءة للفاتحة فرد على المامون قال واضحة من قوله إن كنتم خلفي فلا أي تقرأوا إلا المثاني فهي لا صلاة للتاركها ومن جعل إلا بمعنى الواو na ilmuhtamil kaga ba shafi yana da hujja kaga bai ce ba maliki ba cewa mai ne qira'atan lil fatiha karatun fata fardun alal mamu wajibi ne ga mamu su ma idan suna bin liman wajibi ne sai sun karanta fata ƙal ba shafi ya ce wadih wannan abu ne wajin min ƙaunihi daga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuntum khalifi in kun kasance a bayana fala ai ka ƙara'u illal masani ko wata rana yana sallah ya ji suna karatu ko ya ji sikar da ya waigo sai ce la'allakum na khalfi kalon an fi ce fala illa" illa bi kita ya ta ce masani ko fahiyala salata littariki mai yana littariki hako to littariki haɗe ka <laughs> ah, saboda babu sallah ga wanda bai karanta ta ba kaga wannan nasi me za ka fahimta fa inna ku ah, menene fa ya ce falako illa bi fata kitab illa bi fata kitab din ne ake nufi za a karanta fata ko ba za a karanta ba za a karanta wa man ja'al wanda ya dauko ma'anan illa anan yace bi ma'anar wa ai fala taqra'u illa bi ma'ana walau bi fata fil kitab ma ya ce ai haffaciyan ake nufi ya ce kaga nan wajen ka na ilmi wata ne ɗaukan illa a nan bi ma'ana bi ma'anar wa abu ne wanda ke ihtimalin ya ne nisanta kwarai da gaske wala ta tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan sai ce mene ai wala wala da ahlal kitabi ko sai ce illa allazina zalamu sai na kiran da illal ladina zalamu minhum wallazina zalamu minhum an gane wannan illal ladina zalamu minhum ay wallazina zalamu minhum to tunda illa ta zo da nasin kwai bi ma'anar wa to me zai hana ta ta zuwa hadisi da ma'anar wa shine ce eh mun ji amma dai ta ɗauka a na abu ne wanda yake ji kwarai da gaske an gane wannan to shine yace wa mahtimaluhu gharibun nadmi haqq bin nas dalilun nasir ihtimalin illa bi ma'anar aiwa bi ma'ana illa garibun ne kuma nadir to tun da garibun ne nadir illa ya zata da kitab nafsi ne a baya kuma ma da waka ji mun ce muku mun ɗauke ma mun karatu ba wai mun ce illa bi ma'anar wawa ne wani dalili ne da ba ce kawo ba wajen <laughs> mu malikiya ko ba haka wai ne <laughs> ne ne wai za ku da alƙur'anu sai ya kula huwa a yanzu a kashe to ana nufin tilawa ne ko ana nufin sallah ne a aya <laughs> ka je ka duba <laughs> ma ya tamilu <laughs> ana ganewa to ka ga ɗaukar abin nan limanar wa illa limanar wa ya ce mun ne na ji gaskiya to da aka yaba shafi iya da hujja ana illa ya fata da to ita ce kaɗai ya zama to za a yi fa inna kuma ka kalli mata yin fa inna la salata liman lam ya fara biya ka ga cikon hadisin ma biyu na kan cewa illa na bai da kimanin wa an gane wannan والله ما ليش تتم فليد التنسيس من من يعترض ليمنع التقييد فيما يفرض ففي الصلاة إن ردت عينا فاتحة بلا صلاة حينا آية فقرأوا بما تيسر للحنفي قال نفس ويرى حديثنا زيادة لا ينسخ نقول ظاهر فأول يرسخ ga ainihin ta cimma kad yadda in mun man ya atayar duliyar na utaqiyidu fi ma yufradu hakika wanda yake so ya manassin ka itiradi kuna ji zai iya da awan nafsi kan wata matsala yin na taqyid bi ma yufradu zai iya yin da awan nafsi a wata matsala saboda ya kana so kai mishi taƙayyadin wani abin da shi a wurin shi abin nan mutlaq ne an gane sai da abin nassi cikin abin da yake saboda ya fahimci kana so kai mishi taƙayyadin abin da yake mutsala sai ce a wannan nassi ne nassi kuwa ana taƙayyadin mutlaq ne to wannan ba ba ne nassi ne shi ba ina misali ya ce hufis karati kaga da kuma matsalar sallah inna litta ayyunan fatihatin idan muka yi nufin cewa fatiha fa wajiba ce fa an gane wannan bila salati bima salatin jayyinan ko jina ne ya jana eh, abin nan ah, wannan ya ibdalin ibdalin hamza ne idan muka ce ainihin kun daga cikin masa'il da malamai da farko al'amari suka yi shi ne karatun fatiha wajiba ce a kowace raka'a sai shi karan kansa imam abu hanifa a lokacin yake ganin a'a ba wajiba ce a kowace raka'a ba amma dai wajiba ce a karanta ta a cikin sallah ila mana yace to idan muka kawo hujja akan wajabcin a karanta ta a kwace raka'a din nan to dina ayatan faqara uri ma ta yassara to sai a kawo mana ayan qur'ani da yace ai faqara uri ma ta yassara min qur'an da hanafi hanafi yake kafa mana hujja da wannan قال يكنش نفسا فقرأوا ما تيسر من القرآن نفسا ليوانا كيدا كتشي من إلا فات الكتاب تقييدي كتشي سوكي من قال نوانا هو نفسي نبا إطلاقي بن بل أنتنا كما تقييدي ويرى حديثنا زيادة سينا yana fahimtar cewa كما kuma هكا ce haka to wannan hadisin naka ya zo zai ta ƙayyadin ƙur'ani kenan shi kuma a wurin shi layin sako ba za a yi na alƙur'ani da sunna ba ba za a yi taƙaidin alkitab da sunna ba ila muna fahimta na ƙu mu mukan ce a wannan ba nasi ba ne zahiru wannan shi zahir sunan shi abinda yake nasi shi ne wanda zai ɗaukar wani ma'ana sai shi mun fahimci wannan wanda kai tsaye za a iya ayyana mun gane wannan yana magana kan wani abu mu'ayyan matar sanar da alƙur'an kuwa kaga babu ta'ayyini a cikinsa sai dai ɗalaƙi ne ga dukkan Alƙur'an. mun fahimci magana ne bambancin mutlaq da am na eh am

sai a ce ku yi kaza kaga duka ake sai aka ce wani ya kaza kaga italaka ne duk wanda ya yayi in ba wanda ya yi kuma da an yi laifi shi shafi kowa amma aka ce ku yi kowa ta yayi mun fahimci wannan to fakar umar ta yassara min alquran umumi ne ko italaki ne kun gane ita za ka ne saboda tun daga farko ne har ƙarshe din da ka karanta ya yi so da ka nasi ne abin nan zahir ne amma ba nas ba ne inda nas ne kamar wancan fata la ta illa fata da kitab kaga nasi ne shi ila muna fahimta wannan ko zahir ne Shi ne abin da mali yake gaya mana amsan da suke bara sai ce a'a fakar ma ce sanancan nasi ne ce ba nasi ba ne zahir ne so da sai mun kayyade shi da nassi wancan hadisin karatun fatiha nassi ne filbar fakar ma ce ta da qur'an ba nassi bane zahir ne filbar da haka za mu ɗauko wancan nas ɗin ya hukunci akan wannan zahir ɗin mun fahimci wannan don haka nan eh, wancan magana ta farko yursa a nan ne za a tabbata an gane wannan eh, nan ne za a tabbata cewa mene la salata liman lam yaqra biha wajibi ne a kowace raka'a sai an karanta mata fatiha ba maganan karatun fatiha ma mu ake magana a nan wajarcin fatiha a cikin sallafi kulle raka'a ce shi ake magana da cewa shi malamin abu hanifa da baya ya tashi daga wancan magana ta farko ya zama to ijma'a na malamai wajen cin karatun fatiha ko raka a wallahu a'lam irin na fahimta Allah ta'ala shi ce mafi to shi yasa tun farko ya ce sai ka yi ta haƙiƙin waɗannan matsalolin ka gane me annan ko ka gane me ne mujima ka gane me a zahi ka gane me a shi yasa daga hanafi ya ce ma tesar nasi ne ce ba nasi ba ne zahiri ne مجاهدين والله فعلا تقولنا شيء نيتشين مدنا أمد ونجد أجسنا من بدعنا كوك ما المجمل إجمالنا تابع الاحتمال فالابتداء في أخي الإجمال يراك الإفراد بنفس اللفظ أو طرفه لاحقه أو أو أو طرفه لاحقه في الحفظ بكون التركيب منين بكون يكون في التركيب اشتراك من بين معانيه من بين معانيه ضد جنس لاحقه كذا بتفصيل ذرتكاجه وأصله عن سنة الأسباب إجمالنا إجمال معنى النص المجمل tabi wal ihtimali shi yana babin ihtimali shi ta ku zo da dan bid'a yanda yake yi duk hujjar da haka mushi yana kokarin yana maka mujmal ne kana ba shi da yana su kokarin yana maka mujmal ne wannan saboda ya zama cutar da ciwo ɗansa ihtimalat to da zarar aka samu ihtimalat sai ya kasa ka sai ta ce in kai kafin sai ta ne bayan da na fahimta <laughs> kaga buɗe istidlal kenan to ai din an samu ihtimal bayano da cewa buɗe lafiya ba kai tsaye to a iya samun kariya da za ta goyi bayan ɗaya daga cikin ihtimalat to matukar akwai kariya da ke goyon bayan ɗayan daga cikin ihtimalat maganar buɗe da ba ta taso ba kenan kamar kai ba kamar sani ne <laughs> sai ta wahala kan matsalar da bai kamata a ɗau lokaci ba kana da hujja a wahalar da kai da dalilin ka ko ba to ta ajihun bi ma'ana qabil ihtimal falat zaha fi akhi al-ijmal gaskiya babu wuduh a cikin nasi wanda yake muhtami babu wuduh a ciki yura wata rana ijmal din yakan zo yake da faraj da nafsi lafz shi kan shi lafzin a karan kansa yake zai zo muka mujimar an gane au tsarfihi wata rana sarfihi afwan ba tsarfihi ba au sarfihi wata rana tasriful kalima din eh sarfin wajen sajin din an fahimci magana wata rana tasrif yanayin yadda canzawar kalma shi zai kaba shi zai sa ya ɗauki ihtimal lahiq wata ranar lawahik da ka iya zuwa su rusti kalmar shi ne za su kaya zama to maka ainihin mujimar an gane wannan filhis yana cin abubuwan da suke a an kiyaye su ko kuma ka kiyaye su ya kun kai har yanzu da yakan zo fi tarkibi a wajen tarkib a samu ishtirakun min bayan ma'anai tsakanin a samu tarayya tsakanin ma'anin su guda biyu din sila wanda yake dukkan ma'anonin nan guda biyu za su iya shiga tarkibin kalman an gane shi ya sa ma'ana biyu za su iya shigansa kenan inda kalman gairu kaba ba za a samu wasu sai dai tarkibin kalman ya jawo ijmal din ya sa wasu ma'anoni guda biyu za su karkashin an gane wannan mm. kaza bi tafsiru zirtika haka na wata rana asalin kalma za ta zama to murakkaba sai aka zo aka fassare ta to wannan fassare tun da aka yi shi ya jawo ijmali a ciki kila muna fahimta wa aksuhu an al asbab haka nan wata rana kuma zai zama to kaga wancan ya ce bi tafsiru zirtika yi ko ai bi tarkibi zan ci sali yace duka ana samu asbab ne da ke kawo ijmali a cikin kalma kenan wata rana lafazin ne kan zo mujimar wata rana kasancewar shi murakkab shi ya jawo ijimalinsa wata rana asalin shi murakkab ne aka fassare shi shi ya jawo wannan tafsirin ya jawo ijimali wata rana mufassala ne aka rakkaba shi tarkibu na hasi ya jawo ijimali a ciki kenan akwai wadansu abubuwa da kansa lafazi ya zama to mujimar idan ya shige shi ko da asalin shi ba mujimar ba أولها نفر كويتي باللفظ ذو إجمال بالظهر الاعتداد الاستدلال أصابنا بآية القروء والحنفي بالحيد للمقروء دل على اشتراكه تخالف الصحابة في منين فيه ما أعرف من قام فيه يستدل وضح بأن لفظ القرء إذا يرجح أولها نفر كويتي وأنك مجمل أكو إجمال باللفظ باللفظ ذو إجمالا وانديك مجمل ني باللفظ شينة بالطهور عنداني بالطهور الاعتداد أباب إدة عندنا وانا لاستدلال أصحابنا سود أصحابنا المالكيون كن كفى حجة بآية القروء تآية تكيت شوى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال القروء إنن الطهور أجنجي كوكو الحيد an fahimci wannan to mu ashabuna sun kafa kuzza da shi sun ce at-tuhur ake ne fa al-hayd ba wal hanafi amma ba hanafi ya rike mana wuya ya ce bil haid ainihin haid ake nufi bil makaro da masu yin haida idan mutum na haida da salatu a bi salatu hiyar dalla ala shirakihi takhalifu abin da ya dalala kan tarayyar ma'anonin nan guda biyu shine sabanin sahabaci sahabbai fihi a cikin su bi zahum arafa ne su sun fi kowa sun fi mu sanin ma'anar karama mana na Aisha na jin ko Ibn Abbas da Ibn Sabit suna ganin Abdul Umar bin Khattab Ibn Mas'ud da wasu su su an tsar bin Abi Waqqas ko makamacin su suna ganin alhaidu shine alqarb to sahabbai ma sun yi saɓani. wai alƙuru ɗin nan hiyar ake nufi ko a ake nufi yace to wannan saɓanin da ya zo tun daga can wanda su larabawa ne kuma su a gaban su aka fitar da ƙur'ani ya nuna cewa tabbas ma'anonin nan guda biyu duka wannan kalmar tana ɗauka mun kama fihi ya jirgin ko wadda hudu an lalautar ƙar'i fi gayar jahu duk wanda ya tashi yakan kafa hujja da wannan ya ce ai lafdul ƙar nan yake wannan shi ma zai kawo nashi shi ce lafazin karam nan yake kaga mujmal kenan duk wanda ya tashi zai kawo maka waɗancan duk wanda ya zai kawo maka waɗancan to idan kana so karen jariya za ka yi dole kai ta karan jarida wasani fi tasrifi falhabanati falhabanati ko fi waladin haqqun lahu i'anatu la haqqa ummihi fala tudar walidatun wa dhul khilafi sara بفتح الرائه يقال مبحما مخاطب إذا فكسر فكسر ملزما to abu na biyu da ke kawo ijmal a lafazi shine babu tasrif yanayin juyawan kalma da ina misali falhadana yaro kulawa tarbiyya rukon yaro mun gane fi waladin ko haƙƙun ne lahu i'ana mun gane la haƙa ummihi haƙƙi ne da na yaron wanda zai ce mutu masa ba haƙƙin mahaifiyan ba ko ko na mahaifiyar ne me ya jawo wannan ƙur'an ya ce falatu dawarwa wailatun yi ladiha wala mauludin lahu kuma ne. su haƙƙin nawa ne ne menene zan ce shi ne kira'an jumhur ko amma karanta falatu daru walidatin bi waladiha biddam an gano wannan to falatu daru walidatin bi waladiha kaga walidatin ita ce fa'il din to kata cutar da wani wannan ba wannan sababiyya ce ai bi so bi wala juha kada ta cutar saboda ɗa nata wala mauludin lahu shi ma wanda aka yi ma uban kenan shi ma la yudarra kenan wala mauludin lahu bi waladi kenan la tudarran can yana kan wancan yana kuma kan wannan ina muna fahimta to kenan tunda aka yi ma wannan ra'un din fatha ya zama to wanda ake cutar ke komawa gare shi akwai ibhama ciki an ce kar ta cutar saboda ɗan ta kai maka ka cutar saboda ɗan ka to da kai da ta wane ne kai ya cutuwa kai ne ka a cuta a gare katta ta cutar da kai saboda ta to kai maka ka cutar da ita saboda <laughs> Ka kaga dai yana ɗauka duk zai ɗauka shi mun <laughs> ya ce to idan ana so ya ɗauka a haka ya tsaya kan biyun nan to sai ka ƙaddara ma wannan fataha ɗin kasra sai ya to kada ta cutar da saboda ɗan ta ta cutar da wani mafa'i ke mun fahimci wannan ita ma haka to idan har haka ne kenan haƙƙin ba nata ba ne haƙƙin na ɗan ne kun gane ko gobe na? wadda ƙara'in da za su mara ma wani ɗan hikimalin ɗin baya kenan an gane? eh bari mu gama wannan to abin da yake cewa shine karkashin wannan falatu daru waladatun waladiha wala mauludin lahu bi waladihi idan har ya zamanto ahadul ihtimalin din nan yana nan to haƙƙin yana kan ma'ana duka maslahan ba ana duba maslahan ita uwar bace ana duba maslahan shi abin shayarwa an gane wannan ko ba ba me yasa saboda juyawan ainihin ah, ma'anan kalmar shi ne ke cewa la haka ummihi fala tudara walidatun wa zulkhila tisara li fatihi ra'ihi yuqalu mubham amma wanda ya saba mana a wannan ya ce a'a ai ra'u din ya zama tuhan yuqal dun haka nan mubham mukhatab wanda ake magana da shi ya zama to mubham kenan to kenan ana neman ana neman sai an kawo wani dalili kharij kafin a hukunci kamar yadda muka ambata shine kira'an jumhur wala tudarra walidatun wala wala mawludun lahu bi waladihi ila mana fahimta to dan har haka ne ya zama to wanda ake magana kada a cutar din mubham zai iya zama towa ita zai zama towa shi zai zama towa shi ainihin mawlud din to kenan sai an nemo wani dalili menene an gane wannan zai ɗaukanta, zai ɗaukan shi zai ɗaukan wannan malai ya ce shi mukhalif nan ya tsaya ya ce kenan ya zama to mubham to tun da ya zama to wanda ake abin nan ake kauce madarar din to kenan hukuncin ya zama to ne mujmal a nan wajen tun da akwai ijimali karkashin nan kenan sai an koma waje kharij sannan an nemo da yadda zai nuna cewa zai rinja da ɗan ihtimalin din ana zai nuna cewa yana koma haƙƙi ne na ita uwa ɗin ko ko a haƙƙi ne na shi miji ɗin ko kuma haƙƙi ne na shi yara sai ya zamanto ina ne zai zamanto maslaha ga yaran kila muna fahimta kagan ka koma kila ɗin su hadisai ɗin sai su koma suna gaya maka cewa to wannan yaron yanzu shekaran shi nawa ko wata na yarin yanzu shekaran ta nawa amma ba wai a nassin ayan na malami kike cewa na ok shi ke <laughs> kamar da muka ambata tun farkon ma da za mu fara karatun go akan kawo wato misalai ne wanda za su iya ginuwa akan wata ƙa'ida ba wado shi ne kaɗe hujja a bari mun fahimci wannan furu ne wanda za su shiga karkashin nan ba wajen shi ne kaɗai hujja a babi shi sa misali da muke magana furu ai ba mu halale ba don misalan ba ma haka ne sai dai kawai matsayin ishara ne da rajih ko makamancin haka nan a wuce amma ba tare da mun haƙaƙe mun kai har ƙarshe ba saboda asali usul ɗin ne ka gane cewa ga irin furu da ke iya ginuwa a kansa an gane wannan Eh, to idan kana so ka sarji sai ka tattaro nususin babin tukuna kaga idan haka ne kullum zani matsala ne ke to ko makasucin ka gane a yanda ake alakanta asalin da reshen ne ba wai tattauna furo din ba shine eh, makasudin dirasa wallahu ta'ala ثالثها بالنطق والشكر ذهب أصحابنا لمنع أرض وذهب بمذهب لكون من قد أرسل لسائل الشراء ذات الحالة قد كان فيها خرز مع الذهب بذهب فقال لا ينفر لا ينفر لا ينفر منين ريبه لا ينفر ريب حتى تفصل يعني فضاء السلع وذهب بذهب لذا منع والحنفي والحنفي بأجم الصاج فلا دليل لاحتمال بهدي جوابنا إهمالها الصق بل حتى تميز المزيل محتمل ثالثها مسألة أكو دكي كاو أينه زمن مجمل يكن زبي النقد والشكل ta hanyar ikhtilaf da aka samu wajen dugo ko wajen wasari a karkashin haka nan zahaba ashabuna mu ashabuna sun tafi ya ardin cinikin wata uruda wa zahabin bi zahabin mun gane wata ila abin wuya ne ila abin hannu ne ila kaza wanda yake shi dinnan da kake ganin shi material nashi asali akwai zinari a ciki to kuma ka sai da shi da zinari malikiyar suka shi bai halatta ba sai an ciro zinarin da ke jikin wancan abin siyarwa mun gane wannan hmm. to yanzu an ciro hatta ta fassar kenan sai a cire wannan zinarin sai a kalle shi zai yi nawa sai a siye shi shi ko wannan zinari asali na asalin shi masalan bi masalan mun fahimci wannan liƙauli man ƙarƙur fila saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ilin ga wanda ya tambaye shi shara wanda ya sai kilaratan abin wuya ne alhula wanda yake irin na hulli karkana fi ha kharazun ma'azzaha da ya fasa sai yaga ga zinarin da ke ciki ya mafi kuɗin da ya sai abin wuyan gaba ɗaya ila muna fahimta faqal sai man layin furrai ta tufasta shi yasa manzon Allah su ke shato daga yanzu idan za a siyayya irin wannan a buɗe a ciro binarin tukuna in ba haka ba matukar za a yi cinikin wani abin wuya ko wani warwaro ko wani kaza wanda akwai wani alamin na zinari a ciki bi zahab to ba zai gushe da kokonto cikin zuciyar ɗayan biyun ba mun fahimci wannan sannan kuma ba zai kusa da kokonton hani akan cancin azzahu bi zahabi ba illa mislan kenan ribar fadl zai iya shiga ciki mala ya ce to mu wannan hadisin shi yasa muka tafi aka cewa in dai har abin wuya ne matukar ya zamanto irin wannan jinsin abu aruda kawai irin wannan wanda cikin shi akwai sinadarin zinari a cikinsa to sai an cire wannan sinadarin sa a yi cinikin wancan shi ko wannan yana na akan asalinsa matsalan mun gane wannan sai ce to hatta ta fasali ko fa bai usali wa zahabin bi zahabin lizamu ne ko wal hanafi amma ba hanafi da ya tashi sai ce mana ja bi ajami sadi ai wannan ba hatta ya fasali ba ne hatta ta fasali ne wannan sadda an yi dabdin shi a wata ruwayan bi ne saboda haka idan har wannan abin akwai zinari a ciki wannan akwai kaza sai zaman to an yi itibarin zinari a kace wanda su yi shi kaza kawai shikenan mun fahimci magana a misali amma ba su kafin ba da misalin mu gama wannan ko yace hatta faddali ne din haka na fala dalil babu wani dalili za ku yi hane da ihtimalin ba ji saboda kun rike na ku lafazin ma sai mu rike namu zai iya ɗaukan wancan idan kun ɗauke shi zai iya ɗaukan wannan mun ɗauke mu da muka ɗauke shi bisat don haka zo za ku haramta mana ba jawabuna sai muka ce a asahhu amsan da muka bada shi ne mafi inganci da ba ya zana bisad muhtamal ay menene muhmal bisad al muhmala mun gane wannan ba bisad al muhmala ba bal ya ce kai ba wai ma maganan wani bisadil muhammala ba ma hatta tu mayyaz bil mudiri muhtami aku hanya ta zo da cewa ma hatta tu mayyaz kaga ba ma lafazin hatta tufassal da yanzu to kaga yanzu din nan wannan yanzu zo da hatta yanzu na nuna cewa ba bisad ne ba bidad ba ne <laughs> to kaga turuk ne da alfaz mabambanta wani tsewa daga ciki ana samun irin wannan bambancin lafazi ya kawo dan canji a ma'ana ko makamancin haka sai dai alhamdulillah da yawa za ka ko canji a ma'anan ma za ka ba sosai ba ko ya zama to duka bin zai iya ɗauka babu wani ishkal a ciki abinda na so na ce shine hatta tufaddal din kenan idan aka zo ciniki aka zo cewa wannan fa kaga akwai zinari a cikin shi inda babu kuɗin shi kaza ma tunda da zinari yanzu ka ba da kaza sai aka yi wani ƙari tare da cewa ba san exact ba auna wancan a zinarin an saboda sai an ciro shi za a iya auna shi shi kaɗai sai aka yi maka wani sauƙi misali aka ce ka ɗan ƙara kaza ya yi ko bai yi ba kaga in ka ce kamar abin da hannu fiye suka ce ke na ta tufa ka ce bai yi ba zahirin nasi ke hatta to wanne a me za a ɗauka a ciki an gani to yanzu misali akuya ce ga ta guda biyu ɗaya na da ciki ɗaya babu ciki duk tsararrakin juna ne kuɗinsu ɗaya ne ko da bambanci sai mai bambanta a <laughs> <laughs> na akwai mufadala kenan saboda ciki to ya muku ci hatta su fassal ba da <laughs> magana na fiye akwai muku a kawo duba <laughs> shi ne wata yi ke cewa menene inda yake cewa walawar ta kalla lamfin ya ko ya ce ka hami ne eh yawwa su ya tabbata da la dihrihi taba an gane ya gairihi walau taqal walau taqalla lam tuna kamar kalhamli ko in bi a bi alhamdu hamtu ne ko hamilan ya ce wani abu zai iya ɗaukan hukunci istiklal zai iya zamantawa hukunci istiklalan ba zai yiwu ba amma ya zama to tabu'un ne gairi to ya iya ɗaukan wannan hukunci ina misali kamar ciki ɗan da ke cikin ciki idan aka ce za a cinikin shi shari'a ta hana bai wulhabar habara amma da abin dabban ce za a siyar sai aka ce to tana da ciki za ta kaza za a bara shi kuma wannan ba hana ba <laughs> kun ga inda misali wannan nassin nan ne muke da nassi babu nassi a can babi kun fahimci magana to ka ka iya amfani da wannan nassin ka ce to wancan ma tun da ya riga ya haɗe mun fahimci wannan il a ce yanzu za a cire shi an ɓata abin wuyan ko makamancin kun fahimci abin da nake sai zama to an samu rukusa a ciki amma kowanne akwai nasi a babin shi da wani za ka yi kiyaci a kan wannan wannan akwai nasi na hannun cinikin ɗan da ke cikin ciki wanda akwai nasi na hannun ciniki ɗan da ke eh, auke amma ba hana cinikin abu mai ciki ba don ya zama tare da shi an yi considering ciki wancan an hana a yi considering zinarin a cikin kayan kwalliyan sai an raba shi kenan ba za ka ɗauko wannan ka kashe can babin ba da kuma za ka ɗauko wancan kawo shi nan babin ba saboda kowanne akwai nasi a babin shi mun fahimci wannan to irin waɗannan ne idan ya zama ce akwai wani nasi wanda yake mashhur an fitar da waɗansu ƙa'ida wadda kamar ne suna ce mashi ƙa'ida mutarada misali to idan yanzu nasi ya bayyana a nan sai ce masa wannan nasin ala filafil kiyas <laughs> ai kiyasi shine ai kaza <laughs> to ana magana na nafi kana magana wani wai na nafi ne ala sulafin kiyas an gane wannan to waɗannan shi ya sa kuke ganin da yawa waɗancan ƙawa'itin da sauransu suna da muhimmanci ka san su amma ka gane idan nafi ya zo a babi magana ala sulafi kiyas ya zo ba sai dai anan ne kiyasi ya zo ala sulafi nas wa huwa kiyasin fasidin izan ila muna fahimta والله أعلم في شكل احتجاج صاحب الشافعي في سنبل في منين في سنبل إن بي أحب صمتني بين هيبي الحب حتى يفرق والحنفي رد منين بي حتى يفرق يفرق قالوا فيهم منين فيهملان بالتعدد فموجب كلاهما بمهتدي to wata rana yakan zo wajen dokta ne kamar ah, misali a ah, ah, shafi'iyya fi sunbul gero ko dawa ko makamancin haka na fi sunbul ila mana fahimta ya halatta a siyar da su ko ko bi halatta ba kaga bai na ke shafi iya suka ce a'a har sai ya yi ƙwari ko ta ya har ya yi ƙwari ya yi ido An fahimci wannan a daidai lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam a da ya kawo ke ba hanafi ya ce in ta yi mana bibdan wanda abin da yake nufi da wannan shine nuna wancan ya yi ido wannan nuna to tun da sun zai iya ɗaukan wancan da wannan mene ne zan ta hanyar shakar ko wancan fashi wannan bilzam suka ce ya zama nassi wanda yake ne ma'usani kenan kalma ce wanda ce mazulala ko amma sai ga shi waɗansu nasorin tana cewa hatta ya fituwa salahuwa kaga yana nuna cewa wancan magana da ba shafi iri ta yi ita ce raji haka. yanzu yana nan a mujimmal ko ya tashi shi ne ke cewa wata rana wajen dabtin alfasin ne dabtin wasu kalin su ke iya sa masu su zamanci akwai ijima a wajen ila mana fahimci su kuma suka ce ai yi wuta ma da duk ta'addidi fa mujibun khilafu ma da muhtaji to yi ta yi wata rana ne ya ce hatta zuwa salaha ta ya ce kuma hatta in ya min da amma kuma kaga wannan ba'id الله على هذا السلام عليكم